assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi babi na 143 hadisi mai lamba da biyar babu ma ya min aunin malhufi babu abin da ya wajaba na taimakon wanda ya kasa duk wanda ya kasa sai ake kira malhuf daga lahab a mutumin da ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin wani halin kakalikayi halin ni'as yake bukatar agaji da taimako to a taimaka masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن أبيه عن أبي عن أبي أروة عن أبي مراوح عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ya fi alkhairi kala imanin billah imani da Allah shine aikin da ya fi kowanne girma wa jihadun fi sabilihi da kuma jihadi amma fi sabilihi mafi yawan jihadi da ake yanzu a duniya ba fi sabilihi bane fi sabilin masu yin sa ne amma na fi sabilillahi shine wanda za a yi shi da takuna kalimatullah hiya al-uliya ba dan neman suna ba ba dan burgewa ba ba dan kabilanci ba ba dan yare ba ba dan neman duniya ba fi sabilillah man qatala litakuna kalimatullah hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah wanda iyaki don kalmar Allah ta ɗaukaka shi ya fi sabilillah shi yakin da ba zai jawo ɗaukaka karma Allah ba zai jawo addini zagi zai jawo addini koma baya zai ɓatawa addini suna zai jawo musulmi baƙin jini zai ɓata musulmi addini to wannan ba fi sabilin layi ba ne in fi sabilin layi ne to addini ƙara daraja yake yana ƙara mutunci yana ƙara girma yana ƙara kwarjini yana ƙara ɗaukaka yana ƙara masoya yana ƙara masu shigarsa yana ƙara gurin ƙasa yana ƙasa mamaye duniya don kaga ana jihadi fi sabilillah to addini haka zai samu daraja in kuka ga addini yana samun koma baya da cikas da batanci da sauransu to jihadin da ake ba fi sabilillah bane fi sabilu wani abu ne da wani abu daban kuma qala fa ayyur riqabi afdal to yanci fa wajen in zan yanta baiwa wacce ce tafi daraja qala aghlaha samanan wacce tafi tsada in za ka bada abu ka bada wanda ya fi tsada يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه Allah abu san za ka yi kyauta ka mai tsada amma yanzu mafi yawa abin ta sadaka da abin kyauta su mai rake ce in mutum zai raba danginsa a tafofi da sallah sai wa matansa masu tsada sai ce samu muku wani ɗan kala haka masu arha mu gani kamar turmi goma saboda yan uwa kuma haka da za a dan musu raba musu sai ce kuma ka samu min yaji haka dai shi ma dai mai ɗan kasa kasa dai haka saboda akwai kauyawan mu da mutanen mu za su zo su kuma dan sallame su da wannan da kaga a ha samanin annabi yake ka nemi mai tsada ka bayar mai daraja wanda duk wanda aka bashi ya san an kyautata masa amma ba wanki ɗaya ba akwai rigar da wanki ɗaya wanki biyu ta lalace wa anfasuha inda ahliha mafi daraja anfas min a annafis abu mai tsada to shine yake anfasuha anfasuha inda ahliha wacce ta fi tsada ta fi daraja aghalaha kuma wa anfasa mafi mafi daraja mafi tsada a أفرأيت إن لم أستطع بعد الأمل sai har yanzu dai ba ni labari idan na kasa wasu ayyuka saboda shekaru ko saboda tsufa ko saboda rashin samun dama yaya zan yi dai har yanzu a musulunci ina da dama ala yake inu da'i'an ka taimaka wa wanda ya tozarta wanda kaga yana cikin halin tozarta wato mutum ba shi da mata ai tozartacce ne to sai a taimaka masa ya aure hakanan wanda ya samu kansa a cikin marauki tozartacce ne sai kokari a sama masa taimako don ya karatu duk wanda ba shi da wato aka ga zai lalace ko zai tabarbare ko zai balbalce to a bashi gudunmuwar da za su tsaye da shi a kan daidai yaro na shaye-shaye mace ta isa aure ba miji da duk irin waɗannan autas na'u li akharaka ko kuma ka aikata alheri ga wanda ba shi da sana'a ma'ana ka koya masa sana'ar ko ka bashi abin jari ya je sana'a ko kuma ka ba shi dama ya je ya ilimi shine akhraq al akhraq asalin sa al ahmaq wato wanda baya iya komai to shi shi ka koya masa da ana cewa wai ka ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka ba shi kifin daraja don ka ba shi kifi ya cinye gobe ma kofar gidanka zai dawo ya ce da Allah kifin nan da ka bani jiya na ji daɗin sa ko za a samu wani amma ka koya masa yadda ake kamawa shi ma sai kama sai ga yayi arziki قال أفرأيت إن ضعفت ita to kaban labari a fara'aita tana nufin ka kaban labari in da uftu in nayi rauni wato na kasa yin kowane irin aiki ga rauni qala tad'un nasa min sharri ka kace wa kowa sharri shikenan in ka tsufa to ka zauna a gidanka kawai sai lokacin sallah ka fito ka ai majalisar da za ci zagin kowa kaga ɗan gidan wani ai yayi baki da yawa dan gidan wani ya rani wani ya sau matarsa wani ai yayi kaza ai wani farna yake ai wani ai wani tun da ya faɗi a zaɓe ai wani a zauna a ta hira ana gulma ba salati ba istighfari ba hailala ba tasbihi ba tunanin lahira babu wani abu mai amfani ita to ka kame sharrin ka gabarin mutane shi ma alheri ne a gare ka ba mai bin ka ba shi fa inna ha sadaqatun tasaddaquha ala nafsika shi ma rashin yi wa mutane sharri wato sadaka ce kai wa kanka kai wa kanka aikin alheri da baka dau alhakin kowa ba saboda shi ma alhaki ba karamin musifa bane a ce ana bin ka haka wannan hadisi ya koya mana abubuwa da dama na farko shine ya kamata kowa ya kokari ya aikin da ya fi daraja a da amali ila Allah ka nemi aikin da Allah ya fi so sannan ka nemi aikin da ya fi daraja sannan ka nemi aikin da ya fi girma sannan na biyu za mu ga babu abin da ya fi tauhidi da aƙida da imani daraja duk sanda aka tambaya annabi wani aiki ya fi daraja yakan fara da imani da Allah sau don baka imani da Allah ba duk abin da za ka yi shirme ne imani shine wato tushen kowane abin alheri حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة كون مسلمين على دامة صدقة kaji wasu irin karantarwa ta annabi to ita ala kulli muslimin sadaka kowa yana da damar yin sadaka to kaga ai dole mutane su yi tambaya a cikin usulubi 46 da wani profesa ya rawaito a cikin littafinsa annabi mu'allima wato annabi a matsayin mai koyarwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana da usulubin karantarwa kusan 46 wata ran sai ya muku tambaya wata ran kuma sai ya faɗa abin da dole sai kun yi tambaya kamar yadda ya ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wannan siga kai kasan ba za a bata ta wuce haka ba kowa zai shiga aljanna sai baya so ka dole a tambaya to wa zai ce ga aljanna ya ce baya so a ce man ni da khalal janna wa man asani kada ba kaga wannan siga ci ta koyarwa wata ran kuma ya ce a ta da runa manin muflis haganan kuma da siga tambaya ya buɗe karatu kun san waye to zartacce a ma ma حق ala على wa ma haƙƙun العباد ala Allah ka ganin da tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe to da aka sai a nemi amsa daga gare shi wurin kuma sai ce ala kulli muslimin sadaka kowa fa yana da damar yin sadaka kowa yana da damar yin sadaka to mun san dole za su yi tambaya a fara'aita in lam yajid tun an ce sadaka ana nufin ka wani abu ka bayar da sai ne ce ya rasulallah in bai samu abin da zai bayar bafa fa ka ce kowa zai yi sadaka to in ba shi da abin baya wafa halitta fal ya amal sai je wani aiki fal yanfa a nafahu in dai kayi aiki ya ka amfana da kanka ko wani ta saddar abin da ka samu canji kuma sai kai sadaka wato musulunci ya hana zaman banza ya hana zaman badala a tashi yi aiki yace ka tashi yi aiki sai ka amfani kanka kuma ka amfani wani kai sadaka a fara'aita in lam yastati to in ya kasa aikin fa ko ya nemi aikin bai samu ba aw lam yaf'al ko in bai aikata aikin ba ya zai yi sadaka qala li in zal hajatul ya taimaka wa wanda yake da bukata mai tsanani ya taimaka wa mai tsananin bukata tsananin bukata hawa hawa ne wani tsananin bukatar sa ta kuɗi ce wani tsananin buƙatar sa ta shawara wani tsananin buƙatar sa ta ka taimaka masa wajen fito da haƙƙinsa ne wani tsananin buƙatar sa ya makale ne yake so a zo a tura masa ko motarsa ta mutu ko kaya zai ɗora ko kaya zai sauke ko sai taimakon nemi taimakonka duk wannan wato igasatul manhuf a fara'aita in lam yastati to idan ba zai iya ba fa aw ya fa'al ko kuma ga dama amma yake aikatawa qala falya a bil ma'ruf to yaje ya sa kansa cikin masu yi wa mutane umarni su yi abu mai kyau al ma'ruf shar'an wa aqlan wa adatan al ma'ruf ana gane shi ta hanya uku akwai al ma'ruf shar'an shari'a ce ta karɓe shi a matsayin gatacce ba za ka gane kansa ba sai ka duba shari'a ita ce za ta ce kaza mai kyau ne akwai al-ma'rufa aqalan duk mai hankali ya yarda kaza mai kyau ne akwai al-ma'ruf adatan sanannen al'ada ko ta al'ada mai kyau tana da ta yarda da mutunci ta yarda da kunya ta yarda da gaskiya ta yarda da cika alkawari ta yarda da zaman lafiya ta yarda da mutunta juna ta yarda da sallama ta yarda da gaisuwa ta yarda da dubiya ta yarda da rakiyar mamaci wannan kowa yana yi to abu ne mai kyau wanda al'ada ma akwai shi a addini akwai shi a hankali ma akwai shi qala afara'aita in lam yastati to idan ba zai iya ba fa aw lam yaf'al ko ko bai aikata hakan ba fa qala yumsiku an sharri fa innaha sadaqat in ba za ka iya komai ba to ka kame gabarin yi wa mutane sharri duk majalisar da kasan zama ake a yi da mutane a ci naman mutane a zazzagi mutane a kalli matan mutane a yi sharhi a yi bayani a yi hashiya a yi sharhi a yi matani a yi kaza sai tashi daga gurin babu man da Allah an yi sulukahu babu wanda ya roƙi Allah ya gyara halayen zama masu kyau an ce idan annabi ya kalli madubi sai ce Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi wa harrim wajhi ala nar sai ya Allah yadda kai ni mai kyau haka to ka sa halina ma ya zama mai kyau kuma ka sa fuskata ba za ta ɗanɗana wuta ba kaga shi annabi yana da cika a halinsa yana da cika a halayen dama babban matsala a ce an haɗa maka kalku da kulu halinka mai kyau siffarka mai kyau ita siffa mai kyau ba matsala ba ce halin mai kyau shine babban matsala in halinka ba shi da kyau to akwai matsala shine yake babu wanda yake addu'a cewa sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma bazar yake hasin khuluqaka ma'an nas ka kyautata halayenka da ɗabi'arka da zama da mutane kuma an tambaye shi an aksara ma yudkhilu an-nas al-janna fa qala yake taqwalla wa husnul khuluq me yafi kai mutane aljanna da sauri yake tsoron Allah da halaye masu kyau حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم من يسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da isnadin wannan akwai abdurrahman bin ziyad al-tirmidhi an ce da'ifi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma inni as'aluka sihhata Allah ka bar lafiya wato lafiya din nan ba karamin alheri bane bisa ko ta addu'a dai cewa Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي بعظمتك من تحتي wannan addu'a tana da ƙarfi sosai kamar kau da baraki wato baru uwa uba kenan ta sunna saboda duk inda sharri zai tawo an toshe masa Allahumma ya as'aluka al-afwa wal afiyata Allah kai mun afuwa kuma ka ban lafiya fi duniya wal akhirah da nan da can kai kyakkyawan mutuwa kai kyakkyawan karshe ka samu kyakkyawan sakamako da kyakkyawan makoma shine as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah al'afwa al'afiyata fi dini wa duniya. Allah ka bani afuwa kuma ka bani lafiya a addini na da duniya ta kai kyakkyawan rayuwa akan sunna kuma dan abin da za a ci a sha ba za a rasa ba shine fi dino duniya Allah ah, wa ahali wa mali da matata da yayana duka sa zama masu nagarta ta kuma ka tsare min ita Allahumma ftur awrati Allah ka rufe min al'aurata ka kai min tsirara ka kai min zundul ka kai min timbir mutane suna gani na tsirara ka kai min wannan wa amir rawati ka amintar da firgitina kaka sa in firgita in razana in kaɗu in zauna cikin rashin nutsuwa اللهم اخرجني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي Allah ka tsere ni ta gaba ta baya ta hagu ta dama ta sama an ina neman tsarin ka kada a ci ƙarfi na ta ƙarƙashin ƙafa. kada wani ya biyo min ta kasa ya min kisan gilla kare ka nemi tsarin Allah gaba da yamma kudu da arewa sama da ƙasa. wannan addu'a ana yin ta safe da yamma saboda neman tsari daga mugu wannan addu'a ta fi laya ta fi guru ta fi kambu ta fi rubutun ta ta fi duk wani abu da za ka yi kai wannan addu'ar to ka samu kariya babba kuma mai inganci daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wal ifata Allah ka sa zama kamanni yau babban matsala ma duniyar nan tabara ta yawa tabara da lalacewa ta ɗabi'a da halaye ta yawa ba za ka gane haka ba sai ka tari inda za ka dinga samun bayanai za ga abin ya yi muni duk wani nau'i na sabo da kake ci a zuciyarka ko ka taɓa ji an faɗa to ana yin ta har yau sai dai in baka je inda za ka sani ba ko inda za a baka labari ko inda za a sa maka ba amma wani saɓon ma sai ka rasa ya aka yi saboda ba amma baya ya rubuce taɓa ganin sa a rubuta shi ba kaba'iran nan ita a min minal kabair ya ka kaba'ira sama da ɗari biyar amma akwai kaba'irar da ake yanzu babu ita wannan babban musifa ce to shi yasa iffa kamewa wato abu ne mai kyau wal amana kyau ga babban abin nan kuma ka sa an zama mai amana yau amana dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza buyi'atul amana fantazir sa'a idan aka tozarta amana ka jira tashin alkiyama yace kaifa idza'atuha ya rasulullah yace an idza wutida al-amru ila ghairi ahli duk abin ka gama su ba su suka tantanta ba komai ba daidai ake yin ba saboda ba a sa wanda ya tantanta ba to an ci amana wa husnal khuluqi Allah ka bani hali mai kyau warin da bil qadari kuma Allah abin da ka kaddara ya same ni ko mai daɗi ko mara daɗi to ka sa in zama mai yarda da haka amin dama yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u sabar fakana khairan la wa in asabahu darra'u sabar fakana khairan la mamaki duka ya tabbata ga mu'mini ba wanda yake samun wannan halin sai mumini idan farin ciki ya same shi abu mai daɗi ya same shi sai ya godiya godiya sai ta zama alheri idan jarabawa ta same shi na rashi da bala'i da kaza sai ya haƙuri haƙuri ma sai zama alheri manzo Allah ce ba mai yin haka sai mumini حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن ابي عمران عن يزيد بن بابنوس قال دخلنا على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله yace mun shiga wajen na na Aisha uwar mumine Allah ya kara mata yarda muka ce menene halayen annabi ne qalat kana khuluquhul qur'an halinsa shine qur'ani saboda haka wanda ya bi annabi ya bi qur'ani sai wani ya tambayi wani ni fa na ga sallar tsoro a alkur'ani ban ga sallar tafiya ba ban ga salatu safar alkur'ani ba tun daga bangon fatiha zuwa bangon nasi ya tambaya abdullahi dan umar sai abdullahi dan umar yace kai mu ba mu san me a ci alkur'ani ba mu kawai annabi muke kallo in yayi mu in annabi yayi kawai mu yi muke shi annabi shine qur'ani mai aiki a aikace shine qur'ani tiyorin qur'ani wannan qur'ani na theory to shi practical din qur'ani in ka ba annabi to ka bi qur'ani aikace kawai shi kenan ka huta kawai ka ba annabi shi kenan ka bi ubu sittin don annabi bai taɓa yin abin da ya saba qur'ani ba duk abin da ka ji an yabi mai yi to annabi ne shugaban masu yi duk abin da ka ji an hani to annabi ne shugaban masu hannu to da kan ka ba annabi ka bi qur'ani shi kenan saka tsaya cewa wai sai ka gani ka gani a ina ka gani a jikin manzo Allah shi ke sallallahu alaihi wasallam una suratul mu'minin ai kuna karanta suratul mu'minin suke kada aflaha al mu'minun allazina fi salatihim khashi'un to manzo Allah ne akan gaba wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun to manzo Allah ne Sai abin da aka faɗa alqur'ani aka yabu wani su annabi ne shugaba yuhibbu sabirin yuhibbu tawabin يحب المتقيسرين يحب الموصلين يحب المقسطين يحب المتوكلين حاجه يحب الذين يقاتلون في سبيله السابقة يحب المقسطين سوى annabi ne ja gaba duk abin da Allah yake son masu yi to annabi قد أفلح المؤمنون قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله take to duk abin da ka ji qur'ani ya yabu masu yi to annabi ya yi annabi ne ja gaba wajen yi wani imam hajji ya rawaito ta hanyar kutaiba bin sa'id akwai shi ma magana kan isnadin wannan hadisi amma dai kana khuluquhul qur'an wannan ya tabbata cikin hadisai su babu muminu almu'minu ta'am babu da yake mumini baya zama ya ta sukan mutane Ka ga mutumin banza ka ga lalace ka ga dan gidan ka ga ka ga ramamme ke, busasshe ga mai kiba ka ga ya tsiyace ga ya yi arziki ga ya sako to na abin da kake faɗa ya haka dama ake yi ne sabo dama haka Allah yake ramar da wani ya busar da wani ya kibantar da wani ya mai da wani fari ya mai da wani baki ya sa wani kuka ya sa wani dariya wani ya sama wani Allah ya sako ko kana son ka sako ko ba so duk ka sako wani Allah ya ya hau haka ake sai wannan ba wani a ce taho lahira yana da jiwa na da jiwa a ta tura magani a ta allura a ta operator ta sani na ce ka tawo kawai ka kyale sai kuma ga likita ya ce a yi hakuri wallahi mun yi yayin wallahi mu tare amma da yake an kira shi can ba yadda za mu iya tare shi ba ta kofa da za a tare ka ne a san ta inda za ka fita sai kawai ka ga mutum ya to wannan abin mu ya samu a ciki labari kake akan abin da dama haka ake yi sai dai ka taɓa ta kanka lokaci tunda Allah ya ce ba zai ba a guri ba zai sama da wasu ya kasa da wasu ya sa wasu ba huwa zai abhaka wa abuka da masu kuka da masu jaje su ya sa su me naka a ciki kawai kai ka da kanka kawai kai ta kanka amma ka tsaya za ka ba da labarin mutane labarin ba karewa zai ba masu yin kasan kullum sai sun yi masu yin saman sai sun yi idan ka bada labari wani ya yi kasa dama zai kasa wanda ya kasan da ya fi ka sani wannan wallahi wallahi ya yi kuɗi yanzu haka kuma Allah sai ba da sai kuma ya tsaya ce wani ne ke faruwa ne sai rami ya ce ko yadda ta kama shi su Allah ba a sa sai kawai da rashin aiki yi to aka ce wannan ba halin mumini bane ba ya zama ya tukan mutane ta bata mutane ta surutai marasa amfani at shine al'ai su sai ta aibanta mutane wa ba'an al-waqa'u fi a'radin nasu bi mai fadawa cikin mutuncin mutane duk da yawan eh, wato zargi wal giba da yawan giba wal la'anu khilafun nas al mal'unu man la yansuruhu Allah wa yusraduhu wa yub'iduhu to shine ma'anan la sa'ad mai sukan mutane ke حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديسي عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله ما سمعت عبد الله لائنا أحدا قط ليس إنسانا yace ma samitu abdullah ban taba jin abdullahi dan umar ba in ji salim ɗansa la'inan ahadan yana tsine ma wani ban taba jin sa yana tsine wani kafsu da ɗai laisa insana wasu sai illa sai wani mutum da ya taɓa fata masa rai wanda ya la'ance shi kamar da ya zuwa cikin musulun hakim wa ma a لعن شيئا وما la'anta wani abu ba وناو با ليس ليس a wata ruwayin ta zo illa marratan ko illa isanan sai wani mutum kwaya ɗaya da na taba ji ya la'ance shi saboda yayi abin da ya cancanci la'ana ɗin wa kana salimun ya kulu qala abdullah bin umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan baya kamata kwata kwata ga mu'mini a ce ba shi da wata sana'a sai Allah ka tsine ma wancan ka ji tsinanne ka ji lalatacce ka ji ɓaltatacce ka ji kaza irin waɗannan kalmomin ba sa fita daga bakin mumini mumini mai cewa Allah ya gyara Allah ya shirye shi Allah ya inganta shi Allah ya gyara halayensa an ce haka za ka ga ai suna addu'a wa kansu da kuma sauran waɗanda suke tare da wata rana imam ahmad bin hanbal ya gamu da dan al-imam shafi'i sai ke cewa babanka yana cikin mutum shida da kullum da asuba sai na musu addu'a su da ne suka yi tasiri a rayuwata duk asuba in na zo lokacin sahur sai na roki Allah ya saka musu da alheri ji imamu Ahmad yake ga dan imamu Shafi'i yake to baban kai na duk asuba ake na wala mutum shida na ga sun yi tasiri a rayuwata sun ce taimaka ne zama abin da na zama to ina saka musu da wannan duk asuba sai na yi musu addu'a حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحشة الله با يسم فاحشة وهي فاحشة وهو الذي يتسرع لسانه بالفوش shine mai batsa mai ashariya mai yawan tabargaza mai katobara mai sakin baki kalmominsa duka baki shi yanka wuya ne to shine alfahi mai alfata kenan wal mutafahhi allazi la tasarra'u lisanu ilayhi bal yatakallamu fi nutqi bihi wato shi al shi alfashin ma ba ta zama jiki a jikinsa ba koyanta yake yi kallafa wa kansa yake sai ya zama fasiki koyi yake yi da masu yin shi bai goge ya zama gogagge ba shi ne Allah zai kallifu na tsawon fasha wanda yake kallafa wa kansa sai wato yana kokarin zama fasikin sun sa akwai wanda shi ya goge halinsa ne ya ma zama akwai kuma mai kokarin ya zama haka zai ce wataƙila yanzu kasuwar fasikai tana ci da zagi da cin mutunci ake samun daraja da girma bari ne ma in shiga dinga koya to wannan shine ne almutafa'il kenan wanda yake koyan alfashafin wala sayyah as-sayyahatul aswa haka mai kwarmato kwarmato shine yawan surutu da yawan ɗaga murya a cikin kasuwanni a wannan kayan kasuwa da suna suka tun safa in ya fara ihu wa ismu ne mubalaga fi siya wa siyaha ila'u saut a kasuwa ma an fito murya ka ta zama kasa kasa bayan kasuwa wannan za ka ji kasuwa kamar in ka shiga ka ji kunnen ka kamar zai fashi ana ta ihu ana ta maganganu ka ina kake wani ina ce ka aje wancan ta wancan zuba wancan kawo wancan ka yi kwaje wancan kayan waye in ko ba yi sai a zauna kuma a kai da mutane ko a musu ko a samu wani a ta zolaya in ba kasuwa ke wai a sauti bi aksa ba tsaka mutum ya dinga ɗaga muryarsa da iya kwarmato sautu kulli sai idan shadda ya ke kira siya duk muryar da ta yi daga da yawa ta zama kwarmato da kururuwa da ihu to wannan shi ake kira annabi yake ba Allah baya son duk abin da ka ji an ce Allah baya son ne yi to ka guji abin abin baya da kyau عن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم يقول يهودا سنزوا zo annabi السلام عليكم السلام عليكم بلا alaikum kaga ka zagin ka ake so a yi kuma da abin da aka ce abu mai kyau ne ce salamu alaikum maimakon assalamu sai su cire lamun din samu yana nufin halaka ka tabbata a kanka ko wani bala'i ya faɗa ma shine ma'anan samu to Aisha ta gane radiyallahu anha duba irin kauna malam tsakanin miji da mata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha wa alaikum wa la'anakumullah tace an amsa muku kuma Allah ya tsine muku wa ghadiballahu alaikum Allah ya fushi da ku qala mahalan ya Aisha kwantar da hankalin Aisha alaiki bin rik ki zama mai taushi wa iyaki wal urfa ki nisanci kausatawa wal fuhusha da faɗan maganganun da basu dace ba yi hakuri qalat awalam tasma amma qalu yanzu zagin da suka ma baka ji ba ya a'a ita awalam tasma ima qultu ke bi ji abin da nace ba ai na bar musu kansu ai da kalma ɗaya na gama da su da suka ce assalamu alaikum na ce wa alaikum ban ce wa alaikum salam sai ce wa alaikum Allah ya maida ita kanku ai addu'a ta ta fi tasu karfi in sun sun mun addu'an bala'i ya afka mun kuma na roki Allah ya mai kansu shikenan sai ai abin cikin sauki aka yi ba sai an ta la'arakum Allah wa kaza duk tu alaihim ita ana mai musu da na ce wa alaikum fa zabu li fihim ni kuma Allah yana amsa addu'a ta mai musu wala yustajabu lahu fiya su ko suka yi mummu mura addu'a Allah ba zai karba ba to da ni akan gaskiya nake so akan karya, to ka gan ka tsaya akan daidai sai Allah ya dinga taimakonka akan waɗanda suka tsaya akan karya ko wanda suka kauce ma gaskiya mun taɓa sa karatun umdatul akam shekara ashirin da bakwai da suka wuce baya a wata unguwa sai aka zo aka raba yan haru dubu saba'in a kanmu aka zo mutane suka tsorata cewa an raba wuri ana mana ina ce ba komai insha Allah wurin ma zai kara mana lafiya ne da karfi na ce za mu zo mu ɗauko ingantattun hadisan manzo Allah mutafaqun alaihi baina bukhari wa muslim mu zo mu sa darasi muna koyarwa wasu ba abin da suke koya mutane sai kiɗa da rawa mu da muke koyar da da annabi su tsine mana Allah ya karba nace kansu za ta koma Allah mu kuma lafiya za ta ƙara mu ba abin da zai same mu har da mutane sun fara burgita to ko a daina wannan karatu ne an ba kowa tabbi an ba shi adadin ta an zauna ana sai ya qaharu ya qaharu ka karya waɗannan ya qaharu ka karya waɗannan nace inda wanda inda qaharun da muka tuna ne to ba zai karya ba bai fa Allah ce ba zai karya mu ba a wani mutum da ya bayyana sai ya wata dabara ana samun wata abubuwa da ake hada guda hudu in ka shafa su a jikinka ko wuta aka sa ba za ta kama ka daga ciki akwai fado fado kitsansa akwai bawon ɓaure mutum kawai sai yi wannan shafan in kai wanka duk ka jikinka ka mulki to in ka shiga cikin wuta sai ka tsaya ya wutar ta mutu ba abin da za ta ma to sai wani mutum ya bayyana ya je ya samu babban riga ya shiga da sarfinsa da waye sai je ya shiga wuta sai jama'a suka dinga ai ga wani ya wani ya wani ya wani ya wali ibn taymiya ce wallahi ba wani bane macuci ne da fara mutane ce jama'a suka ce a karya ne a kaza kaza aka ta mutu sai ce to na yadda ni da ke mu shiga wuta amma bayan mun yi wanka da ruwan dumi a ka ruwan dumi sauran aka wanka da ruwan dumi duk za a wanke man ce ni da shi mai wanka da ruwan dumi mu shiga wutan jama'a ku suka taru aka hada itace aka ta kafu da buwa itace wuri ya cika fan da itace aka ce to kowa ya shiga ya ka suka shiga suka yi wanka ibn mai kama hannun sai ya ce mu shiga wuta sai ya duk ɗaya. yana jansa yana tsaya yana jansa yana tsaya aka ta kokawa to su kansa almajirai ibnu taymiya anan sun wa ibnu taymiya inkari da yake a shiga wuta kuma har yazo za a shiga da shi sai bayan an gama kokawar an kura mutumin nan an mutane sun gane karya yake yana wa mutunci ne sai bayan an watse sai su ibnu kai suka ce ko islam kai wani ganganci hadisai da ayin qur'ani sun ana mutum ya halaka kansa yaya ka san cewa in ka shiga wutan nan kai kona ka za ka yi kuma ka zo ka kama hannun wannan makarfi ka ce ko sai kun shiga wuta yana ma dajewa kana jansa bayan ga hadisi cikin bukhari da musulun annabi ya tura wasu mutane zuwa wajen yaƙi wani ya kunna wuta ya ce a shiga suka ki shiga aka yi ta kokawa a wuta ta mutu da suka dawo annabi ya ce da kun shiga ba za ku fita ba ya za ka yi da wannan hadisi sai ce ni ban duba waɗannan ba na yadda da su duka amma abinda na duba wannan mutum makaryaci ne kuma yana bata addinin Allah za ka Allah ba zai taimake shi ba ni kuma a matsayina na ina kare addinin Allah daga barin a gurɓata shi na san Allah zai taimake ni yace a yakinin da nake da shi a raina in muka shiga wutar nan shi zai kone ni ba zan kone ba saboda ina jin abinda Allah ya wa annabi Ibrahim a lokacin da ya taimaki addinin Allah ni ma irinsa Allah zai domin shi a tabbatar da ƙaryarsa ne a tabbatar da gaskiya eh to amma wuri wa ba mu sake ba za mu wannan ba <laughs> ka san wani ya ya samu wani irin yakini sai wani abin da kai kanka ka san ba za ka iya wannan abin ba sai ta yace ana amsa addu'a ta su sun suka yi addu'a kai na ba amsawa ita a hadisin sahihun akhrajahu al-musannifu fi kitabati al-murtajina imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin bukhari cikin babun bawa waɗanda suka yi su ba to a kaga waɗannan wanda suka zagi a naba sun yi rijja amma ga nau bai kama su da faɗa ba sai ya mayan musu da abin su kansu wasu da awa kuma ya kashi a cikin addu'a saboda sun wa annabi mummuna addu'a annabi ya mayan musu kansu ya kashi a cikin jihadi kuma ya kashi a cikin adab ne ladabin faɗa da maki sannan ya kashi a cikin izan yadda wani zai shigo gurinka kuma ka karɓe shi hannu biyu حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء yace mumini ba shi da waɗannan halayen laisa muminu bidda'an sukan mutane da aibanta su da ɓata mutane ba ɗabi'ar mumini ba walal la'an inuwa da la'antar mutane ba ɗabi'a mumini ba ce shi mumini kullum so ce Allah ya gyara amma Allah ya tsini Allah ya lalata Allah ya fata ba ɗabi'a mumini ba ce walal fashi haka mumini ba mai alfasha ba ne walal bazi ba tsararre ba ne tsara shi ne bazi rashin kunya da ba mara kunya ba ne an ce ba za a fi shi ne alhushutul wato mutum ya dinga alfashi a cikin maganganunsa kamar yawan batsa da yawan kalmomi waɗanda ba su dace da shari'a ba حدثنا خالد بن مخلدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا dukkan mai fuska biyu bai kamata a amince masa ba mai fuska biyu wanda baya tsaya akan abu ɗaya komai shi sai ya hau katanga ya hau katanga a addini ya hau katanga a siyasa ya hau katanga a kasuwa ya hau katanga duk sa kan katanga yi to ka jira nan ko ka jira can kawai saboda haka mumini baya fuska biyu in ya yi da abu ya da kawai zai faɗe shi duk abin da zai jawo masa ya jawo masa in ko ya dawo bai ya ba kawai shi kenan to haka ake son mumini ya tsaya kan ra'ayinsa ka zama kana da manufa kuma kana rayuwa kan manufarka wanda yake baya kamata ga mai fuska biyu ya kasance amintacce ko a amince masa حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال على العم اخلاق المؤمن الفوش العم العم اخلاق المؤمن الفوش ما في مؤمن حال مؤمن شنو الفاتح شنو العم ما في ابن زرقي ده ابن سر اتكن حالا يا مؤمني اتينا الفاتح ذات مؤمني اما كان الفاتح الفاتح اكو تقول اكو تسجلوا wato maganganun ka zama akwai alfata ko ɗabi'a ka ta zama akwai alfata muna karatun arrahijul maktum satin da ya wuce wani ya ta mana wata takarda da aka rubuta sunayen akwai riguna da ake cewa yanzu kowanne an yi turanci a gaban to shine wani a ƙasar larabawa ya samu rigunan ɗaruruwa duk abin da aka rubuta a jiki ya fassara shi zuwa larabci yake yada ƙasashen musulmi cewa wata kalmar ma ce kuma matasanmu duk suna sayar waɗannan riguna suna sa in yi ji da haka mu da mutum da riga da rubuta a jikin rigar sai ce karanta me aka rubuta wani ya ce ko Allah malama sa abin da aka rubuta ya ce to ni na sani abin da ake nufi kai tsararre ne akwai wanda kuma ya ce shi mulki ne ba shi da addini shi ne abin da aka rubuta a jikin rigar ba ni da addini ban yadda da Allah ba shi kuma bai sani ba ya siya kawai yayi azo ya sa shi ne fa fassara abubuwan suna nan aka kaso wajen karatu aka yi tawa faɗa na ce da kowane dinga karanta abin da ke jikin rigarsa in ba kawai sai ka ta yawo da alfasha ka sani ba shigan ma akwai shiga alfasha akwai tafiya alfasha akwai zaman alfasha alfasha ko ina shiga take cikin rayuwar mutum ta akida ma akwai akida ta alfasha duk akida da bata dace da kitabu da sunna alaman haji salatu salih ba alfasha ce dukkan abubuwan da mutum zai yi da bakinsa wanda ba haka shari'a ta koyi ba alfasha to da mutum ya kiyayi alfasha wal munkar a cikin ayyukansa na yau da gobe حدثنا الأم أخلاق المؤمن الفوش حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت aliya بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لئن اللعانون قال مروان الذين يلعنون الناس لئن اللعانون الا انت ما كل انت متان انت لعنت sai dai ka hakaito akwai hadisai wanda mun taɓa tattara su sun kai wajen guda talatin da uku wanda aka samu ingantattu a cikin littafin a sahihul jami'ul sahih wanda asalin jami'u sagir littafi ne al-imamu ya tara hadisai sama da dubu ashirin a ciki sai albani ya zo ya ta hakikin su to shi al'adar littafin yana tafiya ne akan alphabetical aka shirya dukkan hadisin da ya fara daba, sai a tara su guri guda a tara masu ta masu ta, masu kaza to in ka je babin lamun in ka je babin lamun zaka ga ya jero hadisan da suka zo kan nan la'ana Allahu man fa'ala kaza la'ana Allahu man fa'ala kaza zaka ga hadisan sun kai talatin da wani waɗanda suka tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai cin riba da mai karɓar riban da mai bayarwa da sakataren da yake rubutu har da masu shaida akan riba sannan Allah ya la'anci giya da abu goma tare da ita ya la'anci ita kanta ruwan giyan ya la'anci kwalbar giyar ya la'anci kamfanin da ke yin giyar ya la'anci motar da ta ɗauko giyar ya la'anci 'yan dakon da suka ɗora lodin da wanda suka sauke sannan ya la'anci shef ɗin ma da aka saka kwalbar sannan injin da ake matsa giyar shi ma Allah ne masa albarka da masu sarrafa injin kai gwamnatin da ta bawa ma giya lafi ana sai da ita ko ta jiha ko ta lokal gamman ko ta ƙasa ita ma an ne masa albarka duk wanda ya taimaka hajjiya ta zo bakin mai sha tun daga mai sai da hatsin in ya san na sai da geran nan ko masaran nan ko shinkafa jiya za a je a yi da shi ko kayan maye to da kansa tsinuwa ta fara har ta shiga kamfani ta shiga kwalba ta shiga kes ta shiga mota ta shiga yan dako ta shiga dukkan har zuwa bakin mai sha ke mun zala mai wanda ya imani da Allah da ran lahira kada ya zauna akan teburin da ake shan giya ko da ba giya giya ake sha ba ka a ganka akan teburi to kaga wannan in ka in kaga wannan kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai kaza ba kai ka la'ance shi ba ko sannan akwai wani abu da mata suke yi na canza halittu akwai aske gashin kira da ake ana kiran sanasima shi ma ya tabbata Allah ya la'anci wacce ta aske gashin girarta akwai wani abu da suke ana siyo gashi gashi iri uku ne akwai gashin mace ita in ta ga ciwo zai same ta sai ta maza ta aske gashin ta sai ta ajiye dama ana magana gashi ana magana masu gashin ba irin namu dan firfiri ba akwai masu gashi har baya to sai ta yanke ta ajiye idan ta gama ciwon sai a ɗauko wannan gashin sai a zo a samu maciya fararriya sai ta ɗora a kansa sai ta kitse shi gaba ɗaya sai ka ga ya tashi to wannan an tsine wa mai yin haka sannan akwai mai siyo gashin koran na gani a wani bidiyo a kasar indiya sai su fara gashi sai ya kai har baya sai ta je kamfani sai a mata kwalkwago sai a biya ta gashin an siya sai a sa shi a chemical na sa shi a chemical sai a wanke saboda haka sai a zo a siyarwa ana siyar da shi dan kanti sai mace ta siya sai ta zo sai ta kitsa a kanta sai kaga ya tashi kamar gashi kamar gashin ta to wannan da an tsine musu albarka sababin wa ta farko ita ta farko ta ɗauko abin da ya zama kamar najasa don ya fita daga kanta aka zo aka sake liƙa shi ta ga an liƙa abin da ya kamata a kai shi bola ne sai aka zo aka liƙa shi ita kuma ta biyu gashin wata ne ai haramun ne mijinta ya ga gashin wata ko to idan matarka ka liƙa gashin wata a kanka in ka gani haramun in ka taɓa haramu saboda ba gashin ka kake taɓawa ba gashin wata mata ce daga indiya ko daga masar <laughs> da kake taɓawa saboda in ka kalla ka kalli gashin ajanabiya in ka taɓa ka taɓa gashin ajanabiya saboda haka shi yasa aka kine wa matar da za ta yi wani. sannan na uku akwai gashin da asali daga jelar doki bazar doki ne shi ba gashi ne na mutum ba amma gashi ne na abin da yake da alaka da mutum to shi ma wannan an tsine wa wacce ta kara shi kaga uku kenan amma da zare da roba wannan babu inda aka tsine wacce ta sa da zare a kanta ko ta sa roba a kanta sai kwalliya shi ne ma mali yace annabi ya ce gashi da duk abin da ba gashi ba bai shiga ciki ba saboda magana annabi ake kiyayewa ya ce gashi zaka roba ba za ka shiga cikin ta'arifin gashi ba an ce ma huwa ba za ka sa roba a ciki ba in an ce ma huwa ba za ka sa zare a ciki ba za ka iyayen mu mun taso tun shekaru aru aru ba sa amfani da gashi amma suka tashi kitso sukan siyo roba su kitso da shi sukan siyo har an sha aike mu siyo wannan zaren yana jikin wani dan katako haka kamar mara haka ake da suna siyan wannan su sai kitso da shi da aka baki ne wacce ta sa zare a kanta sai kitso ko ta sa roba ba amma wacce ta sa gashi sawa'un nata ne na wata ne na wata dabba ce wasu ma suna cewa da abin da ya kama da gashi din ko da ku an yi shi ne daga kamfani in dai ba za a iya tantance su da gashi ba shi wannan akwai saɓani in mutum ya duba sharhohin waɗannan hadisan gaba ɗaya zai wani maganganun malamai haka zane zane na wuta yanzu mata sun daina maza ne suke yi maza kaga an zana mutum kada a nan an zana masa wato karza a gadon baya an masa doki a nan jikinsa nan an zana masa kunama wai yanzu wannan ne duniyar za ga waɗanda suka fi wannan 'yan bal 'yan kokawa 'yan dambe da 'yan rawa dama kuma su suka fi kowa samun kuɗi a duniya waɗannan da ake lissafa wanda ya fi kowa samun kuɗi a duniya kaf dan rawa ne shine na daya sai ɗan bal na biyu sai ɗan kuma dan kokawa na uku BBC e sun lissafo duka waɗanda kuɗinsu ya kowanne yawa a duniya ba yawan kuɗin ba a samun albashi a ce a wata za a baka kaza ko a shekara ko a sati za a baka kaza to ba wanda ake wa wannan duk duniya irin yan rawa da yan fasikai ne da fasikai a nan aka fi samun su sai kuma yan fina-finai da sauransu na kasashen turai da saboda haka wannan zanen an tsino mai amma zane da mata suke yi irin na fulawa wanda ake yi da da lalle ko da gishirin kunshi wanda shi za a iya wanke wanda ba hu da jikin fataye ba wannan shi babu laifi in dai za su iya mijinta kawai za ta nuna to haka nan masu kankara haƙori shi kansa ya da mata fa wahala suke sha saboda allura ake sa sai a ɗaga nan sai a sa allura a ta tattakawa a jikin dadashin nan sai an tattaka shi ya fi kuje ya yi jini sai a kawo kwalli baki sai a dinga a ta gurzawa a ta gurzawa sai duk wannan ƙofofin jinin sai wannan bakin ya shiga sai ya cire abin nan din dadashin gaba ɗaya sai ya cire sai koma baki shi kuma na ƙorin sai a wanke shi a tsefe shi sai ya koma fari to in sai dariya sai ka dinga ganin baki daga cikin fari shi ne suke tafi an amtsaran lu'ulu min al jikin fasakar wardan wa afdal ala sunnab dilbarai saboda haka sai ga can bakinta ya bayyana ya zama abun kallo saboda haka da wannan ɗabi'a ce ta fasikanci sai annabi ya ce an tsina mai waɗannan da abin da ya shafi a ah, jira da abin da ya shafi baki da kuma fata a kone ta ta koma baka ko ta koma fara sa akwai masu sha'awa su koma ke akwai masu sha'awa su koma fara ne. su ma duk waɗannan in dai ba wata larura ce ta taso ba haka kawai dan dai ƙaye da kyau da shi ma tsinannu nuni to yanzu an wuce waɗannan ma yanzu tika ake yi wa ido mun taɓa shiga wani guri a dubai wurin kayan kwalliya ce zai mu shiga mu ga wani mai ake a nan gurin aka dinga nuna mana kayan kwalliya da wata sufika a cikin ruwa haka take ana shirin idan mage ne da idan zaki da idan kura da idan damusa da waye irin wanda mace take so sai ta siya sai a zo a kware idan sai a sa wannan a ciki su da kan ta kalle ta sai don ta yau mai idan mage gobe idan kura mai idan mage turnan kuma shi kan kansa nan gashin ido gashin ido shi ma akwai wanda ake siyarwa da gam da gam ake sa kan wannan gashin na kan ido sai a dinga a dinga lakato shi a lakato gam sai a liƙa a lakato gam a liƙa sai an gama liƙe kan na asali sai ka ga yi tsawo da yawa sai ka ga tana kari sai ka ga gashin yana da yawa haka yana fitowa a kan gidanta shi ma ba na gaskiya ba ne dan kanti ne to aka ce sa shi ma shi ma kwalliya ne da tsada to aka ma wuce nan yanzu akwai wani guri da muka gani swan plastic surgery shi gaba ɗaya ma ba ma magana kwalliya ba ake ba halittar gaba ɗaya wacce kake so za a canza ma in ma kana so a fidda kai daga kamannin ka ka koma wata kama ga hotuna nan an yi sun fi dubu akwai wanda ita da kamarsa duk mai son ya zama irinsa ga kuɗin da zai biya sai za ka yi ka zo ka ce ina so a mai da ni kamar kaza to sai a gaya maka kuɗin da zai ci shi nan a je a shigar da kai a je a samu hancin ka aiki ciki ya shi a jashi akwai abin da za a sa sai ka ga hancin ya zama kamar roba in an jashi haka yake kamar cingan ya taho an jashi ya koma sai an ya shi an in tsokake ne wancan a tsoke shi in dogo ne a ja har sai ya yi daidai da wancan ana duba sannan akwai operation ɗin da ake wa ido shi ma a ƙara masa girma akwai na hanci akwai na kunni akwai na kumatu akwai na ciki akwai na mama akwai na duwawo shi suke kira welcome and good bye A ta mace ta so a ga mamanta a tsaye in kuma ta bada ba a ga duwawunta ya yi zogo haka to shi ma kuɗi ake kashewa ake yi akwai kuma wanda ake ƙara tumbi akwai wanda ake rage kamfani ne miliyoyi ake ji na Aljazeera aljazira sun yi takarir A kan miliyoyin kudin da ake kashewa kasashen larabawa wajen canza halitta sannan an wuce wannan kuma yanzu an koma kuma yanzu a mayar da namiji mace a koma da mace namiji da farji da ciki da haihuwa ɓarai eh, a haihuwa mai haihuwa ai an riga an fafare cikinsa an ɗauko mahaifa an dasa an cire gaban an mai da shi irin kofar mace in mani ya shiga ba cikin mahaifa zai tafi ba sai yanzu ya zama ɗa ba to an wuce wannan ma sai ta tsatko da nata sai a haɗa sai a sa a kwalba sai a samar da ɗa sai a ba ta kuɗi ba miji yanzu wannan ne latin abinda da ake da shi a duniya na canza halittar Allah bayan ma an wuce a arrahimul musta'ajira wato aran ciki a sada da aran cikin ake yi ko ku kwangila da mace kawai suke nan ta haifa maka yaya kaza sai a cikin wacce a zuba yaya a ciki ta haife su suke nan sai a biya ta cikin dama mani ba nata bane na wata ne wannan an kawai malamai suka yi tabbatawa da akwai bankin jini malamai suka tafi bankin jini cewa babu laifi a musulunci a bankin jini saboda jini shi in an sa maka jinin kafiri ko an sa maka jinin musulmi ba za a sa kafiri jinin musulmi ya koma musulmi ko a sa na kan musulmi kafiri ya koma kafiri ba a yi kai hanta ma da zuciya an sawa an turo zuciyar kafiri an sawa musulmi ya tashi kuma ya yi sallah an ce sai musulmi an sa kafiri kuma ya tafi coci shi ne aka bai shi usaini ya ce ai imanin ba a cikin zuciya yake ba hannun Allah yake da ya san naka ne dan an sa maka nama ba zai kwace ya sa wani ba Idan an kwashi wasu kaya daga jikinka an sa wannan an kwashi na wannan an sa wannan to ba za ku canza addini ba wannan ba zai canza muku addini ba yanzu ana wannan yanzu mutum zai mutu sai ya wasiya na ga wata wasiya da wani rubuta ya ce ya ba da kansa sadaka mun san ma'ana haka shine komai na jikinsa pat pat a mai da shi pat pat pat a rarraba wa mutane yanzu wani ya karye daidai yadda ya karye ana bukatar kashin babu sai dai a yi masa na rodi ko nawa tun da wancan ya ba da ƙashin gudun nasa shi ba karyewa ya ba to za a iya ɗauka a feƙe shi ya daidai da na wancan a saka masa ya tashi da wannan ƙashin wani kuma zuciyarsa ce ta lalace to wanda ya ba da zuciyarsa sai a ɗauka a samu wancan wancan ya ba da ƙashinsa wanda ya ba da ɓargo wanda ya ba da kaza akwai yadda za a ji a cicira waɗannan abubuwa a ajiye su da ba za su lalace ba a ba da su gudunmawa su shi kaga ba shi da kabari kenan tunda su an yi an yi gunduwa gunduwa da shi an lullika mutane to shi ma nan sai da malamai suka yi bayani to me hukuncin mutum ya ba da wani bangare na jikinsa an tambayi shek albani akan wani da ya dauki kowa yana da wata abu abu guda biyu a nan koda koda ce ko kiliya ita ce guda biyu ce to kowa biyu yake da ita to shi ne wani ya ba wani daya shi na nasa sun lalace sai ba da ɗaya ne albani sai fam kai ma da Allah ya maka ju shi ma Allah ya masa ju shi dinsa ta lalace shi kenan Allah ya ce hanya idan aka kirbe taka aka sa masa kana da ɗaya da ɗaya zuba ku da tabbas kowa zai rayu in ɗaya taka ta samu matsala ɗaya ta samu matsala ya za kuma da ma duk da ko su malamai sun ce kana iya bawa ko ta yarinya ta ba ta aka kirbe ta ta aka ba ta to wannan satin nake ji a BBC a wata ƙasa a yankin India da bangaladesh da waye talauci ya sa mutane su fara siyar da kodas. sai ka ga mota tana yawa unguwa na za a ce koda akwai koda ta siyarwa jama'a ana neman koda a kan dubu ɗari biyu da hamsin zai ga ana layi sai a ba fom mutum a ba shi fom na agreement ya ciki na yadda da amincewa ta ba kotu ba shari'a ba kaza na siyar da koda ta ɗaya dubu ɗari biyu da hamsin shi na je ya kwanta a masa operation a cire saboda tsabar talauci da arnanki shi ne bi innal la'anun qala marwanu allazina yal'anuna nas masu la'antar mutane to sai mu tsaya nan mu taki babu la'ani sha Allah ban manta ba zan zo mana da dukkan hadisan nan domin mu ji waɗanda annabi ya aikaito Allah a cikin su kada mu faɗa sha Allah ban manta ba sati mai zuwa ko lokacin da za mu ci gaba za mu kawo waɗannan babun don a samu fahimta mai kyau Allah ya sa mu dace